wallahi wallahi wallahi har zan yi rantsuwa da Kur'ani abba kyari tare da shi ne muka yi wannan abubuwa har zuwa karshen al'amuran shi ya ce duk abubuwan da ake bukata a kungiyar nan nan shi zai kira ni ya sanar da ni ya ce gashi abin da ake bukata to mutumin da ya ake bashi aka ce za a bashi miliyan ɗari wata ya kashe dinar da yake so ya ce baya so shine za a ce an kawo mura miliyan ashirin da tara na naira wai ya karba wannan ba shi da ma'ana. Lokacin da na doke kara zuwa EFCC, ai EFCC tana sane da magana. me yasa me ya hana su yin bincike akan wannan kesin kawai sai in dss fiye da mota goma suka shigo angomu na tana kuka ɗana ya fito ya rike kafa na suka buge shi ya faɗi yaro yaro karamin shekara ɗaya da jos ina gani wata tara ne yaro ya faɗi har sai ɗan samu ɗan bruises muna zuwa bayan sun samu wannan abun a cikin mota sai suke tambaya na wai me yasa nake so in fallashi shi abba kyare me yasa ni da harkan su me ne da da harkan su wallahi daga nan ne na gane cewa ainihin abba kyare ne ke wannan abun inda za a natsu a duba wannan magana za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a ba shi cin hanci na miliyan ashirin da tara miliyan ashirin da tara na naira sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana jama'a salamu alaikum idan yau aka fara sauraron shirin muna bin diddigin zargin da wani matashi bako da abba kyari daga jihar borno ya yi wa malam abba kyari shugaban ma'aikata a fadar shugaban najeriya na cutar sa naira miliyan 29 wai zai bashi kwangilar sayo motoci kira toyota hilux da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300 ya tashi babu kwangila kuma ya tsinci kansu a hannun jami'an tsaron farin kaya na dss tun lokacin da aka kwarmata wannan labari fadar shugaban najeriya ta fito ta musanta wannan zargi inda ta ce wannan magana ba ta da ma'ana ba tare ta yi ko da yunkurin gudanar da bincike ba. Haka zalika shi ma wani jami'in ɗan sanda mai suna DSP Tijjani Bulama da ya yi ƙoƙarin taimakawa baƙo wazir domin ganin an dawo masa da kuɗinsa. Shi ma ya tsinci kansa ɗakin ajiye 'yan Boko Haram na hukumar DSS. A makon da ya gabata, mun tsaya a daidai lokacin da DSP Tijjani Bulama yake ba mu labarin abin da ya faru da shi bayan da jami'an DSS suka je har gidansa suka kama shi. Ku biyo mu. Suna na sarki Hashin da na shiga motar sai suka tambaya na suke suke tambaya na wai ina so in zama blower ne da sauransu sai lalle lalle daga nan ne na ce okay ashe da gaske ne sai suka ce me nake nufi da gaske ne na ce a ah, don wanda ya bani wanda ya kawo wanda na kira ke ba labarin nan lalle ya shaida mun cewa abba ne yake wannan abun so ga kunan yanzu kuma kun furta da bakin ku sai na shiru ba sake magana duk tambayar da suke tamba ba sake tanka musu ba har muka shiga wannan eh, headquarters na DSS din da muka dan nisa suka cire eh, yes mm, sai suka cire so sai muna da muka da muka muna mun hau flyover kenan sai muka sauko kasa hanyar direct hanyar bilan kenan sai suka can wai karka saurata ba kashe ka sami ba za mu je eh, headquarter na DSS ne har ɗayan daga cikin sai ya ce mu ka san headquarter na DSS ne ce eh ne ce ai eh, waje na ne da tunda da in frequently na in muka yi abin da na boko haram sometime muna kai muku sometime kuna kai mana sai suka ce kai wani unit kake na ce ina counter terrorism investigation unit sai suka ce ok ba wani abu karka saurata mu ba wanda zai kashe ka nan gurin da sauransu sai suka sake rufe mu suka ce ba za mu sake rufe ka don da za mu je headquarters suka sake rufe ni sai muka shiga muka headquarters da muka shigo headquarters a rufe hakan nan sai suka je suka aje ni a wani office ba kowa office din suka rufe kofar ina zanne a kasa na kai minti talatin baka bude fuskar ka ba tana rufe fuska na ba a rufe amma za ka yi budewa in kira su. of course zan iya budewa amma dai da yake sun abin nan akwai ɗan rufin da suke eh, eh. suka ɗan ɗaure kawai nake yin taɓa ina zanne dai ni kadai a cikin office ɗin sai bayan about 30 minutes sai suka zo suka ɗauke ni suka je suka kai ni wani office daban na zanna sai suka buɗe min wannan abu sai na zanna da shi so luckily shi wancan mai duguri ne ma sai muna magana da shi ne da yare da sauransu sai shi ne yake faɗa min wannan ishin naku lalle lalle lalle lalle akwai siyasa a ciki magana gaskiya kenan zan faɗa maka kai dan uwana ne duk abin da suke nema a gunka ka faɗa musu ka haɗa kai da su ka je ka ci gaba da aikin ka magana da faɗa min kenan sai can an jima suka ɗauko ne kuma suka ce takafau wani ni ban san sunan shi ba amma dai ina gani mutumin inyamuri ne ya ɗauko ni muka tafi sai muka je wajen inyamuri ko ɗan kabilar ibo ne eh, ɗan kabilan ibo ne hmm. Eh, so sai suka ɗauke ni muka je can ofis na shi director eh, shi dj amin muna zuwa bas ko abin da ya tambaye ni ya ce min me ne ya sa kake so ka tozarta wani dj na da kenan eh. shi lawal daura ka san shi ne da ba ba eh a na san shi da yake na yawan zuwa dss ne na yawan zuwa dss duk wani ishin boko haram da sauransu muna tare dama yauwa so na san shi sosai shi eh, lawan daura ya kai aka yi ne gurin shi lawan dauran don babu masa fuska na sai na je na gaishe shi sai ya ce min me ne problem naka da kake son ka ta abba kyari ka san shi ne daga wani guri ko mai akwai abin da ya haɗa ku ne ce masa ni ba ban san shi ba kuma magana na ma ni ba yadda cewa shi ba ne san da eh, aka operatives naku suka zo gida na tukuna suka tambaye ni me yasa nake so in tozarta shi daga nan na gane cewa lalle lalle magana nan shine da gaske so ya ta tambaye ni dai akan cewa magana nan ina da ina ne ya fito sai nake masa lalle lalle magana nan ni ne na sani sai shi kuma complainer din amma ban san ko shi complainer ya gama wani ba amma dai ni kadai na san wannan issue don ma ba mu kai magana zuwa ofis ba ni ne advisor lawyer ma kar ya kai magana zuwa ofis bari mu gama mu gani ko mu tambayi sa lalle mu tabbatar shi tukuna in ya so a tura magana zuwa zuwa ofis daga nan sai suka kira ni suka suka kai ni good director operation shi sai ya lallabe ni ya ce ni zan gaya maka kai yoyon officer so sai ya yi ina naka duk abin da suke nema a na. na haɗin kai in yi in tafi in je ci gaba da aikina don ka ya dauna magana ya kai ni inda bai tsamani ba na ce masa na gode sa na fita ina fita sai suka je suka aje ni sai bako aka kama bako aka zo bako har ya shiga DSS din bako bai ma sani yake faruwa ba don san da ya zai zanna kusa da yake tambaya na cewa ah, ina petition din da za a sadi ina mutumin da yake zai sadi petition don ya zo da petition din shi a lokacin hmm. shi bako da sai na ce masa ai NDSS ne suka suka kama ni gashi da kuma yadda suka ce in kira ka in faɗa maka hakan nan sai ba ku yace ba wani mutum da gaskiyan mu ne ba komai muka yi ba ba zalunta mutum muka yi ba insha Allah za mu fita suka ɗauko mu duka mai biyu suka ce bari mu je inda za a interrogate na mu muna zuwa gurin akwai Alex akwai James su ne wanda aka yi asali su yi interrogate na mu muna zuwa ɗakin sai suka kawo statement form duk da dai zai iya rubuta da kai da rubuta shi kuma ba ko su ɗau jami'a sai ke ba zan rubuta komai ba su ɗauko abin da su kawo su da rekodin sai in yi magana bayan na gama magana in ya so sai in yi rubutu muka yi muka yi suka ce ba za su yi haka da wani ce ni kuma ba zan ba da statement ɗin ba suka yi tracking ɗin da aka ce an ba da statement ɗin ba zan zana ko kwana nawa ne na ce ni dama na riga na saba in zana ko kwana nawa ne amma dai ba zan yi karya akan abin da ba sani ba bayan suka kawo eh, wannan suna suna record din nan ba ko yana can gefe yana zanne suka ce to in ce abu kaza kaza abu kaza kaza akan cewa ai eh, shi wannan din ma ban ma san shi ba kuma an yi deleting duk evidence da yake wajena da kuma na na eh, hard copies din in kona su ga abin da zai sa a yi mun ga abin da zai sa a yi mun za a bani kuɗi kuma za su IG ya bani special promotion na ce ba zai yiwu ba ba abin da ba a yi ba don na san suna son su yi setting up ina ne in na faɗa haka za su ce ai dama ishin ƙarya ne me yasa muka kira shi a waya ko kuma me yasa muka tura ma wancan text message akan cewa za mu rubuta musu asiri su da sauransu muka su kai suka yi nace wallahi ba zan abin nan ba ba kun din ma the suka je suka aje shi ni suka fitar da ni suka yi ta yi to ni ba san me suka discussing da bakon ba sai ba ko zai sabe ni suka ce to yanzu ga abincin namu ce no sun kawo shi ko da ko mene ni ina gefe suka dinga da irin abun nisa suna nuna masa kamar shi ya dan gata ne hakan nan Eh, da sauransu don ya su samu su su ji wani abu a sa shi kuma da sai maganganun da ina gani ya faɗa yanzu haka ya gina musu ni na ɗauka ba ko zumbar ne za mu tafi kawai sai muka je suka kai mu wani sel suka kai mu wani sel daban muka je muka shiga sel ɗin akwai yan boko haram da sauransu a cikin sel ɗin in fact akwai one of their personnel ma a sel ɗin shi ya ce ya yi kusan shekara ɗaya ma yana zanne a sel ɗin. fasalan ɗin su wato in ka ya fi ka gane yan boko haram da ka shiga wani? eh to su muma da kanmu sun ɗauka mu yan boko haram ne da muka shigo su su suke tambaya mu da sauransu ga su ma kes da ya kawo su muma ma disal kes ne muka ce musu a'a ba disal kes ne mu ci bafsa da ya kawo mu suka ce wani ci bafsa muka ci abakare don su yan boko haram ne ba su magana da musu suna gefe guda shi wannan fasidan eh, nasu da. shi ne ma yake da zil din da yake ta tambaya mu ya ta tambaya mu duk muka gaya masa komai har yanzu dai muna ci gaba da kokarin tuntuɓar shugaban ma'aikatan farin shugaban ƙasa malam abba kyari da hukumar tsaro ta dss domin jin nasu bangaren yanzu amadadin nasiru adamu hikaya nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya